wani fashewa mai karfin gaske da ake zaton bom ne a wani ofishin sojoji da ke kan hanyar zuwa biyu a garin gombe ya haifar da tsoro da kuma firgita a tsakanin al'ummar garin In ji cewar mutanen da suka ga fashewar a tattaunawa mu da su sun bayyana cewa suna zaune a shagunansu da ke kusa da ofishin sojojin sai suka ji karar fashewar wani abu mai karfi daga bisani kuma suka ji karar harbe-harben bindiga wanda ya tilasta musu rantawa cikin nakare domin neman mafaka sai dai ya zuwa lokacin da nake hada wannan rahoto babu cikakken bayanin yawan mutanen da abin ya rutsa da su sai dai kuma mazauna wajen sun yi bayanin cewa sun ga an ɗauki wasu sojoji a motar marasa lafiya da aka shiga da su asibitin barikin sojin. Abin ya faru su ne muka ɗan leƙa sama muka hau kan dirarrukan nan ba wadda da yake yawo a gurin da sai dai yusu yusu sannan kuma kaga ba za su bar kowa ya je gun ba kuma sama da hekaru ma zan ce gun a tohe ne ba mai bi tunda kaga ko da mota ko da kafa ba za ka bugun ba iya bangaren su kaɗai ne a gurin to sannan mu dai muna nan mun ga kuma ana ta gudu suna wucewa suna kaiwa su shiga gwatagar su dawo nan su je can su je su dawo su koma iya abin da su hukuma iya abin da muka gani kenan mota ɗaya na gani an wuce sun shiga barin nasu na asibitin su na barak kawai wani a ciki a kwance to ina ga mutum ɗaya ne nan daga shi ban ga wani abu da suka zo suka mutane biyu ne suka mutu mutane biyu kun kai ka ga gawan idan ka eh mun gani mana akwai hayaki ne a wajen lokacin da eh, mun ga hayaki ga hayaki kuma mutane biyu ne muka gani sojoji ne ko kuma wasu irin mutane sojoji ne suka wuce da su a cikin motan su eh. mu dai muna aiki a kasuwan katako ne sannan kuma shagon mu yana dan baya da su kadan to lokacin da abin da ya kara mu muna bakin shago to akwai su sojoji da suke rebulak a wannan gurin kasuwan katako sai muka ga sun yi gabar da gudu to lokacin da suke gabar da gudu sai wa sai suka fito daga baya da suka fito daga baya sai suka fara dukan mutane suna dukan mutane suna koran su a wannan lokacin kuma shagon mu shine sai na zagaya na zagaya na je zarfe a wannan lokacin sai muka ga akwai wa'ansu wanda sojoji ne an sa ambulance na sojojin sun zaga da su a gaskiya yana ga ba adadin su ba amma da suna da yawa dan kewaye su suka yi kuma da suka tashi a motan ba wai janar suka yi ko kuma a wani guri ba sun shiga da su asalin can barikin nasu ne kuma sun toshe hanya kamar in da ka shigo daga alheri akwai wani wannan in botsin su inda suke taruwa wurin antikalarar to daga wannan gurin ya kama suka zagayo bayan dutsen nan wurin wannan cocin har ya zagayo ta baya wurin masu yankan katako har gaban inda mafala na bakin kason katakon suke zama har su har gurin yanzu haka sun zage gurin eh akwai dai hayaki kan sannan kuma akwai temporary nasu wanda suka saka na ciki farkon idan zaka shiga gate din akwai wani dan ginin da suka yi mai tsawo wanda a saman sun sa tamfarari sun rufe su suna hawa a wannan gurin suna sama to wannan gurin ma ya rushe bam din ya tare shi sannan kuma akwai wani ofis nasu a gefen gurin shi ma wannan ofis din ya faɗi bam din ya taɓa shi kai ka ce wurin sana'an ku yana kusa da wajen ne ko eh shagon mu yana nan wurin kasuwan katako kusa da wannan sojojin ta nan shagon mu yake lalle lalle a gefe guda kuma wata kwakwarar majiya daga barikin sojin na bayanin cewa wata mace ce ta rungumi wani soja da bam a jikinta nan take bam din ya fashe a jikinta da ya hallaka ta da kuma sojan yayin da wasu sojojin kuma suka samu rauni halin da ake ciki dai ya zuwa wannan lokacin hukumar soji ba su ce komai ba dangane da fashewar wannan shine karo na biyu da ake samun fashewa a garin gombe a cikin kwanaki hudu abdulwahab muhammad murya amurka daga gombe a najeriya